bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim ka san tarihin zaratan maluma a cikin daƙiƙa ko minti ɗaya shakhsiyatun fi daƙiƙa tarihin imamul bukhari shine muhammad dan isma'il dan ibrahim dan mughira mutumin garin bukhara limami jagora abin koyi hafizi mahaddaci masanin hadisi da fiqihu ma'abocin littafin aljami'u sahih wato littafin da ya shara da sahihul bukhari wanda shine mafi ingancin littafi bayan littafin Allah alqur'ani yana cewa na wallafa wannan littafi na ingantacce a cikin shekaru goma sha shida kuma na sanya ya zama hujja tsakanina da tsakanin Allah yi ta aiki da shi kuma al'umma take aiki da shi sa'an nan yake cewa ban sanya wani abu a cikin littafi na ingantacce na hadisi ba sai gabanin na yi wanka na kuma yi sallah raka'a guda biyu kafin na sanya wannan hadisi yana daga wallafe wallafensa banda wannan littafi akwai littafin a tarikhul kabir da al-adab mufrad da al-qira'atu khalf al-imam da sauran wallafe wallafensa masu amfani ya rasu Allah ya masa rahama a shekara ta ɗari biyu da da hamsin shida bayan hijira